This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na gidan rediyon murya Amurka ke magana a kan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61. kuma masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna iya kama tashar kai tsaye a tashoshin jiragen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalon da kuma niyya kuma ana iya kama tashar ta hanyar sadarwar intanet a kowane lokaci aka so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu din ma ladan ibrahim ayo ne daga nan birnin washington dc da Safil Hashim Gumel da ma sauran abokan aiki suka zo muka dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin. Muna ɗauke da batuwa daban-daban, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta kasar indonesia ya ce watakila dai jirgin saman fasinjan nan na air asia da ya salwance na ƙarƙashin teku ne a yau litinin ne bambang celestio yake gaya wa manema labarai cewa dole ɗauka cewa wannan jirgi samfurin airbus da ke ɗauke da mutane 162 ya faɗi cikin teku jiya lahadi a can bakin gaɓar tekun jaba ta indonesia kepastian kita sampai dengan saat ini kita masih dalam pencarian dari Los Contek juga menuju sekarang ini ke Pulau Nangka dan uh, ya ce a bisa bayanan da aka bamu da kuma nazarin da muka yi na inda watakila jirgin ya faɗi za mu ɗauka cewa wannan jirgin yana can ƙasa ƙarƙashin teku. duk da haka dai an ci gaba da gagarumin yunkurin da aka yi wanda ke da ƙasashe da dama a cikinsa na neman wannan jirgi yayin da dangin mutanen da ke cikinsa ke zaune suna jiran samun kowane irin bayani dangane da abin da ya sami 'yan uwansu. Iya, tadi disampaikan bahwa itu sudah dicek dan eh, Mr. Bambax Lastio kenan yake cewa tun sun tura jiragen ruwa guda goma sha biyu haɗe da ƙananan jiragen kwale-kwale masu gudu wajen farautar tarkacen jirgin akwai rahotannin da ke nuna cewa an hango wani tarkace a kan ruwan teku a yankin da ake neman jirgin saman wato amma har yanzu ba wata alama da take nuna cewa wannan sharar na da alaƙa da jirgin da ya salwance. hukumomin kasar italiya sun ce sun sami nasarar ceto dukkan fasinjojin da ke cikin jirgin ruwan nan daya kuma da wuta dab da tsibirin corfu amma yawan mutanen da suka mutu a hatsarin na tekun adriatic ya kai takwas har ma da gawarwakin uku da aka samo cikin jirgi bayan da masu aikin ceto suka fito da mutum ɗaya daga ya rage a raye matukin jirgin ruwa angriolo grizimazi ya rike aƙidan nan da aka saba amfani da ita na matukin jirgi ya tsaya a baya har sai dai da aka ceto duk mutanen da ke cikin jirgin kafin shi ya fita a halin yanzu dai sojojin ruwan italiya na shirin ɗauke wannan jirgin hukumomi dai sun ce sama da fasinjoji hudu ne aka ceto daga jirgin ma'aikatan ceto dai sun yi amfani da jirgin sama wajen ɗauko fasinjoji akwai iska mai ƙarfi har ma da sanyi a lokacin da ake ƙoƙarin ceto waɗannan fasinjojin wanda allah ya ceto shi daga hatsarin ya bayyana masifar da ta faru har ma ya ce wuta ta kama a kan wani bangare na jirgin inda jirgin ya fara tangal-tangal sun ce dai ma'aikatan jirgin kamar ba a shirye suke ba a wajen takalar irin wannan masifa wannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan washington dc mutumin da ake zargi da shirya harin da aka kai na shekara ta 2008 a birnin mumbai wanda ya kashe mutane 166 ya sami nasarar ɗaukar ƙaran da ya yi a kan ɗaure shi da aka yi a ƙasar pakistan a yau litinin ne babbar kotun islamabad ta yanke hukuncin cewar za a iya sakin zaki'ur rahman lahvi akan baili na dala dubu goma yanke hukuncin da ya janyo suka nan take daga india gwamnatin india ta ga iya ci jakadan pakistan inda ta bayyana masa bacin ranta da wannan hukunci labide har yanzu na ɗaure amma wasu manazarta na cewa za a iya sakinsa da zara an gama cike takardunsa a farkon watan nan ne wata kotun pakistan ta bayar da dama beli ga lakvi amma hukumomin kasar pakistan suka ci gaba da tare shi wannan tsarewar ce lauyoyin lakvi suka samu nasarar ɗaukar ƙara a kanta Levy na ɗaya daga cikin mutane bakwai da ake zargi kan shirya har ma da taimakawa da kuɗi wajen kai hari a kan babban birnin wadda ake zargin ƙungiyar nan da aka haramta ta Lashkar Altaiba ta kai. Ƙasar ta India dai ta daɗe tana fushi da yadda Pakistan ba ta yarda wajen miƙa masu laifi ko yanke musu hukunci. a yau litinin ne darajar takardar kuɗin ƙasar rasha ta faɗi bayan da wani rahoton gwamnati ya nuna yadda tattalin arzikin ƙasar rasha ya ja da baya a watan nuwamba kuma da hasashen cewa kashi hudu cikin ɗari na tattalin arzikin zai ragu a wani lokaci darajar kuɗin rasha ya faɗi da kashi shida cikin ɗari ana canjin kuɗin rasha akan rubul hamsin da shida akan dalar amurka guda ɗaya kacal wannan shine lokaci na farko da tattalin arziki ya yi ƙasa tun shekarar ta dubu da tara dama faduwar farashin mai wanda rasha ke takama da shi a duniya tattalin arzikin rasha ya tabu a dalilin takunkumin da aka sanya mata wa ƙasar kan abin da ke faruwa a ukraine wanda hakan ya janyo wahala ga rasha wajen ranto kudade daga kasashen yammacin duniya matsalar tattalin arzikin ƙasar rasha ya sanya wasu masu zuba hannun jari su fitar da kudadensu zuwa kasashen waje kuma suna amfana mutane masu rike da kuɗinsu domin canjin su ga kuɗi masu daraja mutane da yawa na sayar da kuɗaɗensu na rasha a lokacin da darajar kuɗin rashan ya faɗi labarun duniya kenan kuka saurara daga nan gidan rediyon murya amurka da ke nan birnin washington kalaman da shugaba johnson ya yi a mujami'a a babban birnin tarayyar najeriya wato abuja game da matsalolin ƙasa da kuma baiwa 'yan ƙasa haƙuri yan cewa abubuwa za su daidaita nan ba da jimawa ba na ci gaba da samun sharhi daga 'yan ƙasa daban-daban abin da ya sa na tambayi malam tukur abdulkadir na babban kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna ko me wannan kalami ke nuni har da haifar da tsoma a cikin 'yan ƙasa? na duk shugaba da ya irin wannan furuci a musamman kuma lokacin da zaɓe ke daɗa karatowa to manuniya ne ga kusan abubuwa biyu ne yake nunawa a nan na ɗaya dai wala Allah sauki na son ya zo mana ta hanyar wayar ma da mutanen ƙasa masu jefa ƙuri'a kai cewa su fahimci irin shugabannin da za su zaɓa wannan ka kamar yana yi ma jami'ar adawa kusan muke ganin kamfen ne a nan gurin domin kuwa alama ce na gazawar shi na biyu kuma ya kamata a ce duk mutum kullum ya zama na da fata na gari to da lokacin da aka ce daga lokacin da shugaba wanda ya shekara kusan biyar yana mulki kuma ya buɗe baki ya ce shekara mai kamawa za ta ƙara zama cikin wahala jama'an ƙasa dole su ƙara haƙuri to ka ga gaskiya wannan manuniya ne ga fitintunin da suke tattare da shugabanci wanda ya gaza kuma ainihin alamu ne na cewa gaskiya in al'umma ƙasar nan suna son kansu da arziki mutanen ƙasa da kiristoci da musulmi suna son kansu da arziki da mutanen arewaci da na kudanci suna son kansu da arziki to dole su yi ma kansu kiyamun laili su rabu da wannan shugaba kuma su bijire mashi lokacin da za a kada ƙuri'a su zaɓi shugaban da suka ga cewa shi ya san damuwar ƙasar nan kuma yana da tabbaci da taimakon ubangiji cewa zai iya shawo kansu wannan abin da wannan batu yake nufi kenan alama ne na gazawa alama ne na kasawa kuma mika kai ga bori ya hau ne saboda haka kuma yanke kauna ne wanda bai kamata ko mutum ya kasance ya yanke kauna ba a matsayin shi na shugaba ko da ba shugaba ba a matsayin sa na dan adam to malam tukur ai shugaba yayi wannan kalami ne a wurin ibada wanda yake kuma sau za a ga ire-iren wannan kalamai ne a wurin ibada kuma yana yi ne domin shugabannin ibada ko na krista ne ko na musulmai ne domin su yi makasa addu'a ina laihi ga irin wannan kalami wato dama kullum babban nakasin da shugaban kasan nan yake da shi shine duk lokacin da ya tashi yin furuci da suka shafi harkoki na siyasa baya samun wani mumbari ba wani dandamali da yake hawaye wannan jawabi sai a majami'a wanda kuma jama'a da yawa masu nazarin yadda shugabanni da suka gaza suke raɗewa da makamin addini ko makamin siyasa wajen cimma muradinsu, kullum suna sukan irin wannan yanayi duk shugaba tunda wannan ƙasa ce wadda mai addinai daban-daban kuma kasa ce wadda ba ta aiki da koyarwan addinan nan guda biyu ta wajen gudanar da tsarin mulkin kasar amma tsarin ya amince kuma ya yarda da dukkan addinan nan namu guda biyu har ma wanda ma bai da addini amma idan shugaba ya kasance kullum ba ya da inda zai je ya batu musamman batutuwan da suke damun ƙasa sai ya je wajen bautarsa to kusan manufofi ne kawai na ƙara rarraba kawunan mutane shi dama siyasar kabilanci ko siyasar addini musamman a mu na afirka makami ne na ƙarshe ma ga shugaban da ya gaza makami ne inuwa ce ta ƙarshe ma duk shugaba da ya gaza ko na ƙasa ko na hukumar aiki ko na al'umma duk lokacin da ya koma wurare irin waɗannan to alamu ne ke da ke tabbatar da na ƙasin wannan shugaba alamu ne da ke tabbatar da ka samu wannan shugaba tun da walhalu ne da ake in ana campaign ana zuwa taro garuruwa ake zuwa a samu fili ko dandali a zauna a yi ma jama'a campaign da kuma kafofin watsa labarai amma wuraren bauta wurare ne da ya kamata a nuna mana cewa mu ci gaba da tsoron Allah mu rika kyautata mu juna mu rike amana mu daina sata dukiyar al'umma inda an yi waɗannan batutuwa to kaga da sai mu ce shugaban ya yi daidai a bisa matsayin shi na shugaba kuma mabiyin addinin kirista. To daga ƙarshe amma malam tukur ba a ganin cewa shi wannan shugaba yana ɗaya daga cikin mabiya waɗannan addinan ne kuma ina laihi don shugaba ya je inda yake ibada ya ce a yi ma ƙasa addu'a ina laihi ga wannan. idan shugaba ya je majami'a ko je masallaci ya ce jama'a su makasa addu'a babu laifi ko ɗaya da yi laifin da shugaba kawai zai yi shine idan yana masallaci ya kawo batutuwa da ya shafi siyasa ko ya kawo batutuwa na matsalar tsaro ya ce akwai makiyansa ko kuma a gwamnatinsa akwai ma waɗanda suke da hannu ko kuma irin waɗannan masa da ƙayar baya akwai su a gwamnatinsa misali ko kuma ya buɗe baki ya ce yana samun matsin lamba misali kamar shekarun baya lokacin da ya yi batu akan canza hafsoshin manyan jagororin rundunonin soja kaga shi matsalar wannan shugaba namu shine bai cika samun dandalin yin batutuwa da suka shafi siyasa musamman maganganu masu sarƙaƙiya ba sai lokacin da ya shiga majami'a kuma ina ganin da dama shugabannin yan uwan shugabannin mabiya addinin Kirista da dama sun sha nuna rashin jin daɗin su ta yanda da shi da wasu mabiyansa suke kokari su rika shigewa inuwar wannan addini da domin cimma wasu muradu na siyasa wannan kawai shine matsalar amma idan aka zo aka tsaya a inda ya kamata a tsaya sauran batutuwa a bar shugabanni addini su yi a kuma bar sauran jama'a su yi amma harka da wadda ta shafi sha'ani na mulki in an shiga waɗannan wurare sai a tsaya a dukufa akan addu'a a kuma a daina munafunci a yadda da cewa batutuwan nan da muke tsaya wannan da muke gaban gaba ga ubangijin mu to a nuna abin da gaske ake yi Malam Tukur Abdulkadir kenan mai sharhi akan al'amuran yau da kullum. Shi ko Dr. Abati ba cewa yi muddin aka samu zaɓe na gari a wannan karan to abu na gaba shine a gwada zaɓe ta duniyar gizo domin ku akwai ƙasa afirka ta gwada kuma ana iya yin nasara duk da duniya yanzu fara yin nisa wajen yin maganar zaɓe akwai ƙasashen da kasar wato Namibia ma a Afirka a yanzu ta fara jarraba yin zaɓe ta hanyar kwamfuta da hanyar wannan ah, wayar hannu ta GSM da ake amfani da ita. Wanda nan gaba in dai an samu fahimtar suna tsakanin 'yan siyasa da hukumar zaɓe ba sai ka je kayi layi ko ka tafi a kwamfuta ka ko a wayarka duniya yanzu ta koma abin da ake cewa a ah, abin nan ah, electoral voting wato hanyoyi da ake bi na intanet da na wayoyi da shauran abubuwan da ke za ka iya yin zaɓe kana kwance a gidanka. Saboda idan an samu kyakkyawan zaɓe a shekarar dubu biyu da goma sha biyar a Najeriya muna kyautata cewar nan da wasu shekaru na Allah za a iya fara jarraba yin amfani da hanyoyi na social media irin su intanet da wayoyi da ake amfani da su na mutane su zaɓi duk ɗan takarar da suke so a zaɓuɓɓuka wanda duniya yanzu shi take kai. Dr. Abati ba Koke na masani harkokin demokradiyya a Najeriya. To da yake yau Litinin ne yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirin labarin wasanni. A yi sauraro lafiya. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. To a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin ta ƙarshe a cikin wannan shekara bahaushe yakan ce wai garin daɗi yana nesa. Za ku ji yadda wani ɗan ƙwallo ya kada ɗan shugabar ƙasa mai ci yanzu a Liberia a zaɓen zuwa majalisar da dattawan wannan ƙasa. Wannan mata ta rungumi demokaradiyya da shikin nuna cewa doka da koda ita ke yanci a kasanta. Ko su waye da waye ke cikin gasar zama zakarin 'yan kwallon Afirka maza da mata na wannan shekara? za mu duba wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka faru a wasannin najeriya shekarar nan da muke bari sannan ghana ta cire wasu manyan sunayen fitattun 'yan kula daga waɗanda za su wakilce ta a gasar ciwo mata kofin kalubalenka na nations cup na gaba jama'a barkamu da wannan lokaci da sake sadon mu da ku wani sabon shiri na karshe zan ce da wannan shekara da muke cike ta dubu biyu da goma sha 2014 To ita wannan shekarar muna kammala ta ne da wani babban abin tarihi da ya faru a fagen wasanni kuma a fagen siyasa a wannan nahiya tamu ta Afirka musamman a ƙasar Liberia inda tsohon tauraron kwallon ƙafar duniya da kuma Liberia ɗin George Weah ya samu gagaruman nasarar lashe kujerar majalisar dattawa ta ƙasar inda zai wakilci wani yanki da ya hada har da babban birnin wannan ƙasa ɗin. Kuma ya abin tarihi musamman da yake ya doke ɗan shugabar Liberia ta yanzu wanda kuma wannan nasara ta ƙara buɗa mashi sarari da hurumi na ya ɗaura ɗamarar neman shugaban kasan ma baki ɗayan allah ya kai mu shekarar 2017 wato george waya ya samu nasarar lashe mazabar montserrado da ta hada da babban birnin monrovia ne inda ya samu kashi 78 na ƙuri'un da aka jefa a wannan zaben na zuwa majalisar dattawa inda kuma ya kada robert salif wanda shine dan cikin shugabar ita ellen salin johnson shugaba mai ci yanzu da muke magana nan a ranar asabar din shekaran jiya ne hukumar zaɓe ta liberia ta ba da sanarwar cewa wuya ya da shi robert salib din wanda ya samu kashi goma sha ɗaya cikin ɗari na ƙuri'un ya da shi waya kamar da muka ce ya samu kashi saba'in da takwas to shi dai waya shine shugaban jam'iyyar adawa mafi girma yanzu a can liberia da ake kira cdc kuma wannan ba shine karon farko da ya taba tsaya zaɓe ba ya taba tsaya zaɓe ya sha ƙasa na zaɓen shugaban ƙasa inda ita wannan shugaban ta yanzu ta kada shi ita ellen salif johnson din kuma ya sake gwada a shekarar 2011 lokacin yana neman ma ya zama mataimakin shugaban kasa da ma aka kada shi to amma duk da haka wannan nasarar da ya samu yanzu ta ƙara ƙarfafa zaton da ake na cewa zai sake neman wannan mukamin na shugaban kasa a zaben shekarar 2017 to me ya tasirin wannan babban nasara da za a ce dan kwallo iyaka da dan shugaban kasa a nahiyar mu ta afirka ga ra'ayin dr usman muhammad na cibiyar nazarin harkokin majalisun dokokin nahiyoyinmu na afirka wacce take abuja so na ɗaya nasara ce na demokradiyya saboda an san shi shi wannan fitaccen ɗan kwallo ne wanda yake yayin da ƙasarsa fice kuma ya nuna ƙasarsa a ƙasan waje kuma lallai ya fito da liberia a bisan da ka kalli liberia da ƙasarsa shi in ka kalli wannan ɗan za ka ga akwai abin da bature yake kira hope na kusan wato akwai wani kyakkyawa fata ba na cewa kasar za ta iya murmurewa da su to amma karan da ya yi da ɗan shugaban ita johnson salis gaban ƙasan liberia da nuna wa kowa ƙasa cewa wannan mata ta rungumi demokradiyya da muradun demokradiyya da binciken nuna cewa doka da ita ke yanci a kasanta ba sanayya ba ko kuma dan wani ne yake takara kuma duk inda aka kai aka kawo wannan ya shuka foundation na dubawa baya a kwatanta ce ko dan waye in bai ci da zaɓe da cire mutum in ya ci ya ci babu sanayya babu wani kai ba kashe kuɗi babu wani alfarma daga fadin shugaban ƙasa ko wani abu. To haka ne, mai tsaron gida na kungiyar kwallon kafa ta Lille ta Faransa kuma tsohon dan kwallon Najeriya wato Vincent Iyema da kuma zakaran kwallon kafa Afirka har sau uku yaya ture wanda yake buga Manchester City tare da dan kasar gaban dinnan perry Emerick Aubameyang wanda yanzu yake buga Borussia Dortmund ta kasar Jamus suna cikin manyan sunayen da suka bayyana a tsakanin masu gasar samun lambar zama zakaran kwallon kafa afirka na shekarar 2014 nan da muke bari a jiya ne a birnin alkahira ta kasar masar hukumar kwallon kafa ta afirka wato cap ta fito da waɗannan sunaye din wanda ta ce za a yi bikin ba da zaben ɗaya daga cikinsu a matsayin zakara din a wannan gagarumin da za a yi a lagos ta nigeria nan gaba kaɗan fito da waɗannan sunayen ya sa mutane yanzu a nahiyar mu ta afirka suna ta cece kuce da tunanin cewa ne ne cikinsu zai zama zakara ko kuma sarkin kwallon afirka din nan to kamar dai da muka ce za a naɗa wannan sarautar sarkin kwallon afirka din nan a hotel din eko na lagos in allah ya kammala takwas ga watan janairun sabon shekarar nan da za mu shiga ba maza kaɗai ba akwai ma mata da za a nemi su ma taurarin ƙwallon kafa cikinsu inda akwai 'yar najeriya alsita oshawula da dazari operanozi ita ma 'yan najeriya tare da anet ingo indo ta ƙasar kamaru da su ma suke neman zama sarauniyar ƙwallon kafa ta afirka ita musamman a sita ushulu din nan wace asalinta 'yar kasar ko kuma ce 'yar garin port harcourt a jihar rivers ta nigeria ce ba wannan kaɗai take gasa ba tana kuma neman ta zama wato sarauniyar matasan 'yan kwallon mata na afirka inda nan ma tana da 'yan najeriya uceci sande da kuma wata 'yar kamar ta daban da ake cewa fabrice wanda da suke jayayya da ita to shi dai wannan tsarin na neman zakarun kwallon kafar afirka din wato akan shirya shi ne ta hanyar ba da jerin sunan 'yan wasa daban-daban ga wani kwamiti da ya haɗa tsofaffin giwaye na harkar kwallo da kuma 'yan jaridu wanda za su zaɓi waɗannan kuma sukan duba wato rawar da su irin wannan 'yan wasan suka taka ne daga watan janairu zuwa watan nuwamba na kowace shekara idan aka zo wannan takara ɗin. kocin kasar ghana abraham grant ya ce ya zaɓi sunayen 'yan kwallo guda 31 da yake so su je su yi wa ghana yaƙi na ciwo mata wato kofin zakarin afirka ko kuma kofin kalubalen ka na afirka na nations cup da za a yi nan gaba a kasar equatorial guinea to sai dai daga cikin 31 din ba sunan suleiman tari babu sunan kevin prince boateng duk kuwa da surutan da aka yi ta yi kwanakin nan cewa ai an zauna an tattauna da su bayan da suka dawo gida sada wato akan abubuwan da sharholi yadda suka yi a brazil lokacin da aka ci gasar cin kofin duniya inda aka ce sun yi abin da bai kamata ba shi motari din an ce an ganshi suna ta tattauna da kocin wanda ya sa aka yi zancen cewa za a roshi shi kuma shi garan din daman tun kwanan ba ya ce kofarsa a buɗe take amma fa akwai ka'idoji kafin dan wasa ya samu shiga to shi muhtarin an ce har yanzu bai fito ne mu gafara ba ga wato cin mutuncin da ya yi wa ɗaya daga cikin 'yan kwamitin zartaswa na hukumar kwallon kafa ta gane ɗin abin da ya janyo har aka yi masa wannan dakatarwar ta illa masha Allah ba mutari da kevin kaɗai ba har shi ma michael isan babu shi a cikin wannan kuma babu ma adam kwarase dan tsaron gidan nan na ghana Morata ma yanzu haka yana na Amurka yana bugawa kungiyar kwallon kafa ta Portland tambas wasanni tun lokacin da ya baro kasar Norway. To shi wannan wato kocin na Ghana wanda ya taba zama kocin Chelsea din ya rike da yawa daga cikin 'yan wasan Ghana da suka taimake ta har ma ta samu zuwa Equatorial gini domin wannan gasa ta Afirka da za a yi irin su Samuel Inkum wanda shi ma ya zo Amurka yana bugawa Houston Dynamos da kuma albert adoma wanda ke buga kungiyar kwallon kafa ta middlesboro ha kuma grant ya samu wasu sababbin fuskoki irin su frank achampon wanda aka ce wasan da yi lokacin da aka buga tsakanin anderlecht da arsenal ta burge shi kocin din sai dai har yanzu gana bata ta yanke shawarar inda za ta ajiye 'yan wasannin nata su yi horaswa ba kafin gasa jaridun najeriya da dama suna duba rawar da najeriya ta taka a wannan shekara a fagen wasanni ɗaya daga cikinsu ita ce jaridar vangard wadda wakilinta jacob i job ya ce idan aka dubi harkar wasanni a najeriya kwallo tana cikin wuraren da zaka duba ta bata maka rai saboda kashin da najeriya ta sha a cikin wannan shekara din da kuma cewa ba ta yi rawa a zo a gani ba ya ce ko da yake ta samu nasarori a wasu daga cikin wurare kasawa super eagles na najeriya su je su kare kambin su na nations cup wanda suka ciwo a afirka ta kudu yana ɗaya daga cikin abubuwan da ba sa da daɗi da suka faru a cikin wannan shekara a can najeriya din sannan kuma suka dubi rawar da najeriya ta taka a cikin shekaru ashirin suka ce a shekarar 1994 a duk duniya najeriya ita ce ƙasa ta biyar a gwanewa a kwallon kafa yau shekaru 20 bayan haka ita ce ƙasa ta 43 a wannan jeri to amma mata kan gaskiya sun yi rawar gani a harkokin wasanni a wannan shekara a najeriya domin kaga ko kungiyar kwallon kafa ta mata matasa 'yan kasa ga shekaru 20 wato falconet sun je canada gasar cin kofin duniya na wannan jerin gwano din ko kuma ce na wannan rukunin mata din irin su inda kuma suka je har karshe suka buga da jamus amma jamus din ta sha su da ci ɗaya da babu ya asisa shawale da muke muku magana da cewa tana cikin wanda ke gasar taurariyar matan kwallo na najeriya ko kuma na afirka a wannan karan ta dawo da zinari da kuma wato takalman zinari na wannan wasa din da kuma lambar yabo na cewa ta ce yar wasa da tafi burgewa to sannan su kansu manyan mata na kungiyar super falcons na nigeria din su ma sun yi abin alayaba musu domin sun je namibia a cikin watan oktoba suka lashe kofin mata na afirka a karo na bakwai a wasannin commonwealth na bana ba da aka yi a glasgow nigeria ta yi rawa gani domin ta dawo gida da jimillar lambobin girma da suka hada wato guda 36 da suka hada da na zinari 11 na azurfa 11 da kuma na tagulla guda 14 haka suka yi a wajen wasannin taekwondo shi ma na commonwealth na shida da aka yi dambura inda kungiyar mutane goma sha da nigeria ta tura su ma suka dawo mata gida da zinari hudu da azurfa biyu da kuma wato babu tagulla dai suka zo na hudu a wannan wasannin da aka yi jama'a da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin wannan litinin sai wata allah ya kai a madadin duka ma'anar sashen hausa mura amurka muke muku ban kwana a wannan shirin na ƙarshe na wannan shekara sai allah ya kai mu shekara baɗi wato ranar litinin mai zuwa kenan muna fatan mu da muku da wani sabon shiri ni ne aliyu mustapha sakwato a washington yanzu kuma ga sharhin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka. ɗaya daga cikin hanyoyi mafiya inganci na dagula rayuwa ga masu cutar da mutane da gangan ita ce hana su iya amfani da ajiyarsu ta banki ko kuma tara wani kuɗin kuma da kuma hana su kashe kuɗaɗen da har yanzu ke wurin su don su sayi abubuwan da suke bukata wajen gudanar da mugunyar aika-aikar tasu. wato ka musu shamaki da bankin tsari na ƙasa da ƙasa ka hana su sukunin tura kuɗaɗe ga masu saidawa da kuma karɓar kuɗaɗe daga masu badawa ka haramta musu duk wata ajiyar kuɗi da suke iya mallaka a tsarin banki ka kuma tabbatar cewa babu wani ɗan kasuwa ko kamfanin da zai yi hulɗar cinikayya da su. wannan shi kan faru muddin amurka bisa ga umarnin ikon zartaswa na 13,224 ta ayyana wata ƙungiya ko mutum a matsayin mai yanayin ta'addanci ko mai iya aikata ta'addanci wanda don haka ya kasance wata barazana ta ba sabon baga tsaron ƙasa da manufofin ƙasashen waje da kuma tattalin arzikin amurka ranar 18 ga watan disamba ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ayyana kungiyar achnet misra da kuma ibrahim al-rubash a zaman 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa na musamman achnet misra ce kaɗai ƙungiyar ta'addancin da ke gudanar da harkokinta ita kaɗai a cikin tsakiyar birnin al'ahira ta tsiro ne daga wata ƙungiyar kuma da aka ayyana a matsayin ta ta'addanci mai suna ansar baid al-maqdis wadda ta ba da sanarwar kahuwarta a cikin watan janairun shekara ta 2014 Tun sannan ƙungiyar Aknad Misra ta kasance ƙungiyar ta'addancin da ta fi gudanar da harkokinta a Masar a wajen yankin gabar Sinai. Ƙungiyar kan auna jami'an gwamnati ya zuwa yanzu ta yi ikirarin kai hare-hare wajen goma sha biyar kan jami'an gwamnati da motocinsu da gine-ginen gwamnati da wasu wuraren kuma mallakin gwamnati. Ibrahim Al-Rubash wanda kuma ake kira Ibrahim Suleiman Muhammad Al-Brash wani babban jagoran kungiyar alka'ida ne a yankin kasashen arabia wadda ake kira aqab a takaice wadda ita ma kungiya ce da aka ayyana a zaman ta ta'addancin ƙasa da ƙasa ya kasance babban mai baiwa kungiyar shawara kuma yana taka rawa wajen shirye-shiryen kai hare-hare ya kuma kasance wani babban alkalin kungiyar ta aqab tun daga shekara ta 2013 saboda haka yakan ba da fatawa kan halaccin hare-haren da aqab ke gudanarwa ta wajen ayyana Ajna Misra da Ibrahim Al-Rubash a matsayin 'yan ta'adda. Amurka na ɗaukar ƙwaƙƙwaran mataki na hana ƙungiyar da mutumin kaiwa ga dukiyarsu da yin masu ƙafar ungulu wajen aiwatar da munanan aika-aikarsu da kuma tabbatar da cewa har abada za su rinka fuskantar ƙarin walhalu wajen ƙaddamar da tashe-tashen hankula. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. madalla da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu gaba ɗaya domin ba ma wadataccen lokaci da zan gayyato ɗan mutanen gumel domin kawo labarai a takaice. Yawan sai dai mu haƙura sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin Aliyu Mustapha Sokoto wato na tsaka mai wuya. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumel wanda ya taya ni gabatarwa da kuma Yemi wanda ya bada umarni. Sai injiniyanmu na wannan lokacin ni madugun shirin ladan ibrahim yau ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.